Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja a kan mitoci 16, da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. barka da wannan lokaci cikin wannan shiri na yanzu tare da ni Hauwa Umar ke maraba da ku a wannan shiri na musamman saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar helkwatar mu da ke birnin Washington DC. Za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishinmu da ke nan birnin Abuja. Shirin na musamman zai kunshi rahotanni tattaunawa hira hirarraki da kuma wake-wake kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan a gyara zama don sauraron labaran duniya. yayin da amurka ta ɗara china da sauran ƙasashen duniya a yawan waɗanda aka tabbatar da sun kamu da cutar coronavirus rotani na nuni da cewa shugaba donald trump bai nuna alamar damuwa ba kan yadda annoba ke ci gaba da yin ta'adi a ƙasar yayin wani taron manema labarai da kwamitin da aka kafa domin yaƙi da cutar ta covid-19 a amurka ya jagoranta a jiya alhamis a fadar white house shugaba trump ya cewa amurkawa da su kwatar da hankulansu su zauna a gida yana mai cewa ana samun ci gaba ya kuma kara da cewa a mako mai zuwa gwamnati za ta fitar da wata sanarwa kan yadda za a sassauta umarnin ba da tazara da sauran matakan da gwamnati ta ɗauka don yaƙi da cutar inda ya kuma ba da shawarar cewa mai yiwa a dawo da harkokin kasuwanci a sassan kasar da cutar ta coronavirus ba ta yi kamari ba sai dai kwararru a fannin lafiya sun yi gargadin cewa har yanzu akwai yankunan kasar da basu fuskanci ainihin raɗaɗin cutar ba a halin da ake ciki an tabbatar da mutum biyu na ɗauke da cutar ta covid-19 a amurka sannan kusan 1,200 sun riga mu gidan gaskiya To a halin da ake ciki kuma farashin hannayen jari sun tashi a nan Amurka bayan da majalisar dattawa ta amince da wani kudurin tallafin rage raɗaɗin cutar ta coronavirus. Ana fatan majalisar wakilai ma za ta bi sahun takwararta ta dattawa wajen amincewa da wannan kuduri. Farashin hannayen jari a kasuwar Dow ta tashi da maki 1,355 abin da ya bata damar samun kashi shida. Farashin hannayen jari a kasuwar S&P kuwa da ta Nasdaq sun tashi da maki ɗari biyar. su ma kuma hakan ya ba su damar samun kashi shida a biranen london paris da frankfurt ma hannayen jari tashi suka yi sai dai farashin a kasuwar na yaki da ke birnin tokyo na japan ya faɗi da kashi biyar ana dai sa ran shugaban amurka donald trump zai rattaba hannu akan kudurin tallafin domin ya zama doka da zaran majalisar wakilan ta amince da shi tallafin dai zai zuba biliyoyin daloli a fannonin kasuwancin kasar waɗanda akasarinsu suka tsaya cika sanadiyar matakan da hukumomi suka ɗauka da yaƙi da cutar ta covid-19 al'ummar kasar australia za su fuskanci wani yanayi da ba su saba gani ba bayan da hukumomin kasar ke shirin takaita zirga-zirgar jama'a domin yaƙi da yaɗuwar cutar jami'an ƙasar sun ce duk wanda ya karya dokar za a rufe shi a gidan yari ko kuma a ci tararsa yayin da ake shirin baza jami'an tsaro dubu saba'in domin su tabbatar da cewa jama'a sun bi umarnin da hukumomin suka ayyana baya ga haka an kuma rufe wuraren ibada dakunan karatu tafkunan ninkaya da dakunan adana kayayyakin tarihi sannan firaministan ƙasar scott morrison ya ce za a iya ci gaba da tarukan aure amma su kasance ango da amarya ne kadai da kuma shaidu wato kada su wuce mutum biyar sannan abu ka'idar bada da tazarar mita hudu a wurin bikin australia dai tana da adadin mutum sama da 2,600 da suka kamu da cutar ta covid-19 yayin da wasu sha ɗaya suka mutu a zimbabwe likitoci da nas sun shiga yajin aiki inda suka sha albashin ba za su koma bakin aiki ba har sai an ba su kayayyakin kariya saboda su ma su samu damar kulawa da waɗanda ke ɗauke da cutar coronavirus kwararru a fannin lafiya sun ce muddin ba ɗauki matakin shawo kan wannan matsala ba akwai yiwuwar kasar ta zimbabwe ta zama tungar masu fama da cutar ta covid-19 likitocin da nas sun tsinduma yajin aikin ne bayan da suka yi ikirarin cewa hukumomi sun yi baris da bukatun da suka gabatar na sama musu matakan kariya daga kamuwa da cutar ta coronavirus batun da ya taso ne bayan da wani fitaccen mai gabatar da shirye-shirye a gidan talabijin da ake kira zuroro makamba ya rasu a ranar litinin a wani asibiti da aka ware domin masu fama da cutar iyalansa sun yi korafin cewa babu kayayyakin aiki a asibitin da za su ba da damar kulawa da makan ba inda likitocin suka ce ba su da rigunan kariya da ababen rufe fuskokinsu fortune iamande wani mai sharhi ne kan al'amuran da suka shafi lafiyar jama'a a kasar ta zimbabwe shine kuma kakakin kungiyar da ke kare haƙƙin likitoci a kasar. ya ce wannan lokaci ne da ya kamata a ce hukumomi sun ɗaura ɗamara wajen ganin sun kula da jin daɗin ma'aikatan lafiyarsu amurka ta sake kakaba sabbin takunkumi akan wasu kamfanoni da mutum ashirin a iran saboda abin da ta kira goyon baya da suke ci gaba da nuna wa wasu kungiyoyin tsageru a iraki da sauran wurare a jiya alhamis hukumar baitulmalin amurka ta sanar da sabbin takunkuman bayan da ta zargi kamfanonin da mutanen da cewa su ne karnukan farautar dakarun juyin juya halin kasar ta iran da ake wa lakabi da quds a cewar jami'an amurkan kamfanonin da mutanen da aka saka wa takunkuman suna ba da tallafin makamai ga kungiyoyin kataib hezbollah da ke iraki da kuma asaib al haq yayin da kuma suke fasa korin makamai ga 'yan tawayen houthi da iran din take mara baya a yamal sai dai ministan harkokin wajen iran muhammad jawad zarif ya yi allah wadai da wannan mataki da amurka ta dauka yana mai kira ga kasashen duniya da su ja hankalin amurka ta daina musguna wa iran da kakaba takunkumai. labaran duniya kenan aka saurara. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara da wannan rahoto na sabbin matakan da gwamnatin Najeriya ke ɗauka don hana yaduwar cutar coronavirus da hakan ya haɗa da takaita zirga-zirgar jama'a da kuma gano duk wanda ake da labarin sun yi cuɗanya da waɗanda suka kamu da cutar. Ga wakiliyarmu Madina Dauda. We also don't rule out stopping interstate and town travel Gwamnatin Najeriya ta ce za ta ɗau matakin dakatar da zirga-zirgar mutane tsakanin jihohi don rigakafin yaduwar coronavirus matukar ba kan lamuran da suka zama na wajibi ba. Ministan labarin ƙasar Lai Muhammad ya bayyana haka a taron manema labarai a Abuja. Muhammad ya ce gwamnatin za ta yi feshin magani a dukkan jihohi don kashe kwayoyin cutar da ka iya kawo wa mutane akasi. Hakanan ministan ya ce fiye da mutane dubu hudu ne aka kasa ganowa doye da basu shigar da bayanan gaskiya ba a yayin shigar su jiragen sama. Jihohi na ɗaukar matakin rufe duk sassan kasuwanci da taron jama'a in ka ɗebe kayan abinci da man fetur da makamantansu. Maza wajen ɗan majin katagum ya nuna damuwa cewa dakatar da mutane daga zirga-zirga ka iya kawo kunci mai tsanani. In magana ta gaskiya ne ake son a ci gaba. Wannan abu tun da Allah ya aiko da wannan masifa da ake ciki na annoban nan. To saboda haka mutane su koma ga Allah ita kuma gwamnati ta tsaya ta gani menene za a yi amma fa ba zai yiwu ba a ce mutum za a killace shi a gida to a wannan ba zai yiwu ba to wannan an riga an kashe ka kenan kana da ranka matakin kara al'umma ne wannan amma sai a providing din abin da mutane za su samu su ci abinci wani fa sai ya fita kullum ya nima abin da zai ci to kuma an an ce kada a fita kuma an an an tsare ka a gida to ta ina ne za ka ci abinci da iyalanka za ka ji koko da masifan da yake damun mutane a ƙasa eh ai ya kamata a ce an provide din abinci tukun ko ko ko a taimaki al'umma a gwamnatance sannan kowa ya zauna a gida da wanne zaka ji ibadan nan karka manta fa shine fa zaka yi ka samu sauki na rayuwa ka ji sanyi a zuciyanka kuma an zance maka karka fita kasuwa karka je waye kuma kai ba a nima maka abin da zaka ci ba magana ta gaskiya fa akwai gyara a cikin irin wannan abu haka nan ministan labarin Najeriya Lai Muhammad ya ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na nan lafiya kalau dan ba a same shi da cutar coronavirus ba Muhammad ya ce labarin da aka yayata na yiwuwar shugaban ya kamu da cutar har ma yana amfani da na'urar taimakawa numfashi na ƙarya ne kuma labarun ƙarya yanzu kan corona sun fara yawa. ministan ya buƙaci kaucewa yaɗa labarin ƙarya da kuma ba da shawarar duk wanda ya mu'amala da masu cutar ya kai kansa a gwada shi madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaishe ki Madina da wannan rahoto wanda jami'in ma'aikatar lafiya ta Najeriya Dr. Ibrahim Kana ya yi sharhi a kai a zantawarsa da Nasir Adamu El Hikaya. A gaskiya fi shabirilai ba ba wani tsanani ciki saboda aka ce idan wuta ya kama gidan makocinka kai ma ka zuwa naka ruwa. Idan muka ga abin da ya faru a kasan Italy da Spain har ma uwa uba Ka ga garin haka ne aka bar kowa ta yawo sai cutar ta yaduwa ga sunan kasashen nan gaba baki ɗaya yanzu cikin ƙasa su ma china da ƙasa da cutar ta fara a china ai ga suka ɗau mataki su kukkulle ƙasan su garkan su kukkulle saboda haka mu ma a najeriya yanzu abin da gwamnati ta yi wallahi tallahi ita ta tafi dacewa kaga musu cewa suke ma kan cewa ai da ma tun baya can da amma kulle najeriya amma gara ma da kulle yanzu din da a ce ba kulle ba jama'a za su ga cewa kuma takura musu wallahi ba takura ciki gara mu takura kanmu yanzu mu zauna lafiya lau a maimakon wannan bala'i ta shigo najeriya yadda ta shigo yanzu ta yi yaduwa allah dai kiyaye Wato duka maganar da ake yin an ɗauki wannan mataki na hana zirga-zirga tsakanin jihohi. Kamar eh. abin zai zama mutane harkokin tattalin arzikinsu ma za su ƙara ja da baya maimakon a hmm. ce yaki da cutar corona ne kawai. Eh to yanzu wasu suna cewa an ma ka tara kuɗin cutar ta zo ta kwashe kowa da kowa ina wa zai amfani da kuɗin kuma. To ai gara mu wahala na yan karamin lokaci mu rayu daga baya Allah ya ba mu lahiya sai mu koma mu je mu nemi kuɗin. Amma yanzu aka ce ta neman kuɗi an samu kuɗi an tara kuɗi an tara arziki annoba ta corona ta zo ta share mu gaba ki daya ai sai mu illa masha Allah shi yasa gara wannan matakin a gaskiya saboda Allah jama'a mu yi hakuri mu yi hakuri na karamin lokaci Allah ya kama da saukin wannan bala'i yadda aka da wannan matakin mu yi kokarin mu zauna guri guda ba fita ba zuwa ko ina to haka zai kawo cewa wannan kwayar cutar ba za ta ta yawo daga gida zuwa gida ko unguwa zuwa unguwa ko gari guda zuwa wani garin ba kaga yanzu ai daga wani ƙasa aka shigo da kwayar cutar nan wannan mutum daga Italy sai kuma yan uwanmu da suka taho daga America da France da Canada suka shigo Najeriya su kama wannan cuta to kaga yanzu cuta tana Najeriya mun kule boda din mu yanzu kai hatta ma land boda din mu yan uwan mu daga Niger zuwa su Benin zuwa su Togo kaga su ma ba ba ba shiga ba fita yanzu jirgin sama ba mu saka mu da ke Najeriya yanzu sai mu dakata da yawace yawace mu ga cewa kwayar cutar nan ba a bata ta yadu sosai ba Yawwa ko wani muhimmin abu Dr. Ibrahim Kana wajen masu sai da abinci. Su suke dafa abincin kuma suna taba kayan abincin kuma lalle mutane sukan je su saya su ci abincin nan. Hmm. Wani mataki ya kamata mutane su dauka wajen kare kansu a irin wannan yanayi. Eh to kaga abinci wadda abinci ta fanni kala biyu. Ta fanni guda abinci da ake dafawa. Kaga wannan da zaran sun dafa wani abincin tafasawa da ake yana ma kashe kwayan cutar. Sai kuma na biyu masu kaman fruits da makamantansu to kaga su ne ake da matsala shi sa su ma wayannan kamata ce su rinka sa safar hannu suna wankewa suna kuma wanke kayayyakin sosai kamar misali su mangoro zuwa su lemo abarba kankana da makamantansu ya kamata wannan mutane suke sai da su rinka wanke hannayensu kuma su rinka sa safar hannu shi wanda ya si wannan fruit din shi ma kafin ya sha ya tabbata ya wanke da kyau saboda ya wanke wannan kwayan cutar kafin ya ci idan mutum ya ci a haka nan gaskiya mutum ya haɗe wannan kwayan cuta lalle kuwa cutar nan za ta iya kada shi. Dr. Ibrahim Kano mun gode kwarai da gaske. Yawa ni ma na gode kwarai da sati Nasiru. To madalla muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishinmu na Abuja a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC kafin mu ci gaba a shakata da wannan. maza da mata mu farka wayar da kai mi wa juna mu yi hattara da corona virus kar ya zamo fitina wa ta Allah ya kare mu ya kare ƙasar mu daga wannan muguwar ciwo. Gaskiyar magana tabbas ciwon yana da fila ina kiran jama'ar birni ƙauye mu tsaya mu kula mu tashi tsaye mu kiyaye karci yo Vámonos. da mata. To madalla kada dai a sha'afa muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan Abuja. Za mu leƙa jihar Bauchi da ke arewa maso gabas inda aka samu kamuwar mutum na biyu da cutar corona. Kwamishinan lafiya na jihar Muhammad Mai Goro ya ce wanda ya kamun mai shekaru 62 abokin gwamnan jihar ne Bala Muhammad wanda shi ma ke karɓar magani bayan kamuwa da cutar. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aiko da wannan rahoto na halin da ake ciki. Sunana Dr. Aliyu Muhammad Maigoro, ni ne kwamishinan lafiya na jihar Bauchi. Daga lokacin da muka samu kesa na farko zuwa yanzu da muke bayani mun kai sampul guda 48 a Abuja. Gaba ɗaya kenan. A cikin 48 guda biyu sun dawo kan cewa akwai wannan ciwon. Guda 37 wanda suke ma'amala da na farkon nan babu alaman ciwo a jikinsu. Babu ciwon ba a gano ba. Amma mun ce su zauna a gida su kare kansu sai tsawon sati biyu sannan akwai sauran gwaji guda tara wanda muna jira a kawo mana daga abuja so mu matsalan da muke da shi shine wannan abun gwajin sai an dauka daga bauchi an kai abuja wajen tafiyan kwana biyu ne kafin sakamako ya dawo yana wahalar da mu ya kamata gwamnatin tarayya ta taimaka mana a kawo dabaran da za a yi wannan gwaji a dinga yi a kowane state ko kuma kowane yankin najeriya guda shirin nan a ce ana yi zai tagaita mana saboda haka abin daukan da za a yi gwajin ma wahala ne shi wannan kari na biyu da aka samu abokin na farko ne aboki ni ta bangaren aboki da ka sani da a hausa na ce abokin mu'amala abokin ka na kud da kud shekararsa 62 kuma shi ma baya nuna wani alaman ta da hankali yanzu mun killace shi an fara bashi magani shi na farko yana samun sauki na farko kan kullum ma sai hamdala babu wani alaman ciwo har yanzu a jikinsa dama kai mai da na muku bayani an gwada ne sai aka gani akwai amma baya bai nuna alama ba kuma har yanzu ba ma cikin wani tada hankali kullum yana samun sauki so muna fata a kowane rana mu dinga samun wannan sauki da aka je wannan kwanakin da muka kayyace za mu sake daukan sample dinsa na wannan makwakwaro da hanci da ake yi a kai a sake gwadawa idan ya nuna negative ya cika sati biyunsa shikenan sai mu sallame shi a gefe guda kuma shugaban kwamitin yaƙi da cutar coronavirus a jihar Bauchin mukaddashin gwamnan jihar sanata Baba Tela ya buƙaci kungiyar direbobi masu jigilar jama'a da su rage yawan fasinjoji da suke ɗauka a motocinsu sannan kuma su rinka amfani da ruwan magani na wanke hannu ana son shugabannin masu motocin haya wato road transport workers su gaya ma direbobinsu ko kuma su shawarci direbobinsu cewa su rinka ɗaukan mutum uku a cikin mota da direba na hudu wato mutum ɗaya a gaba mutum biyu a baya don a samu wannan tsakani da ake so na wanda bai gaza mita ɗaya da ɗigo uku ba ko da ya kai mita ɗaya ma ya yi daidai sannan kuma ana son da direba in zai iya ya gwada sayan wannan hand sanitizer da ake faɗa ko ruwa zo shiga mota zai dan disa masa ya goge hannunsa wannan abun yana da mahimmanci sosai saboda idan ana yi din zai rage yaduwan wannan cuta kan wannan bukata na tambayi shugaban direbobi da ke tashar mota na gombe moto park da ke bauchi domin sanin ko sun amince da wannan bukata sunana alhaji buhari batira siya road transport employer gombe road branch duk abin da zai kare rayukan bil'adama wannan kungiyar shi kuma muna daidai da mu ba da goyon baya ɗari bisa ɗari don a samu kariyan cututtukan nan da ake magana na coronavirus. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To madalla an gaishe da Abdulwahab Muhammad. Daga Borno kuma Haruna Dauda biyu ya aiko mana da rahoton dakatar da zaben ƙananan hukumomi saboda rigakafin yaduwar cutar corona. duk da cewa zuwa yanzu babu labarin wanda ya kamu da cutar a fadin jihar. Gwamnatocin jihohi dai na cigaba da ɗaukar matakan kariya na matsalar cutar corona ta karaɗe fadin duniya baki ɗaya da kuma yanzu hakan aka samu karuwar fiye da mutum arba'in da ke fama da wannan cuta a fadin Najeriya. Wani su ma jihohin Borno da Yobe da ke shirin arewa maso gabacin Najeriya da kuma ke cigaba da fama da matsalar hare-haren 'ya'yan kungiyar Boko Haram sun ɗauki matakan kariya game da shawarwarin ƙwararru kan harkokin kiwon lafiya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar Borno da ta da jadawalin shirye-shiryen zaben kananan hukumomi a makon jiya ta bayyana ɗage zaben nata har illa ma Allah kamar yadda shugaban hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Borno Alhaji Abdul Usman ke cewa akwai advice da muka samu daga federal government da state government cewa akwai cutar coronavirus wanda kuma an ce kada yi taro wanda ya wuce mutane hamsin a dalilin haka muka ga firamar da za a a gaba zai kunshi taro mai yawa saboda haka muka ce to mu yi daga zaben sai illa masha Allah. Babu wani lokaci da aka sa da za sake shirya wannan zaben kenan. A to Allah shi da ya san lokacin da cutar nan zai dan za a shawo kan shi. So mu duk lokacin da an shawo kan cutan komai ya daidaita za mu kara farawa. Yayin da a jihar Yobe gwamnan jihar wato Alhaji Mai Malabu ne kafa wani kwamiti mai mutum ashirin karkashin shugabancin mataimakin gwamnan alhaji idi gubana za su duba yadda za a ci gaba da kare al'umman jihar da hamma ta kai ga ayyana rufe makarantu da madakatar da rukunin wasu ma'aikata zuwa aiki alhaji mamman muhammad dai shine darakta janar din hudda da jama'a na ofishin gwamnan jihar yobin kwamitin nan an dora musu alhakin wayar da kan mutane kamar a kasuwanni da tashoshi da dai yadda dai za a samu a fahimtar da jama'a akan illar wannan annoba a bayan nan kuma gwamnati ta sanar da rufe makarantu duk faɗin jihar yobe an sun rufe su sha Allahu. Sannan kuma ma'aikata daga mataki na goma sha zuwa ƙasa an ce su yi aiki daga gida. Nan gaba za su yi aiki daga gida ba dole sai sun je ma'aikatansu ba. Bayan nan ko gwamnati ta sami wuri ta na killace wadda aka samu da wannan ciwon. Gwamna kuma ya kirayi jama'a a kan su bi dokokin ma'aikatan lafiya musamman wanke hannu akai-akai. Sannan kuma ya roƙi jama'a cewa a roƙi Allah Allah ya kawo mana saukin wannan al'amari da muka samu kanmu ciki. Sannu hankali dai wannan matsala na cutar corona na neman tsaida al'amura da dama da ma tattalin arzikin kasashen duniya sai dai waɗannan jihohin guda biyu na ci gaba da killace 'yan gudun hijirar suke tattare da su ne da kuma kokarin ba su kariya na gudun kuraruwan wasu da za su iya shigowa da wannan cuta. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Tau Madalla an gaishe da Haruna Dauda da wannan rahoto. Kuna sauraron shirye-shirye na musamman na sashen Hausa na muryar Amurka ne da muke kawo muku daga nan Abuja. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙo. Sunana Amanda Bennett, ni ce daraktar muryar Amurka. Ina muku wannan jawabin ne daga gida, saboda kusan kowannenmu yana aiki ne daga gida. Domin mu taimaka wajen takaita yaduwar cutar coronavirus, wacce na san cewa ta shafi wasu da iyalanku. ina son sanar da ku cewa yayin da muka fi bayar da fifiko ga lafiyar ma'aikatanmu muna sanar da cewa a wannan lokaci na taraddadi buƙatar ku ta samun labarai na gaskiya daga wajenmu tana ƙaruwa ne domin ku iya ɗaukan wasu matakai na rayuwarku saboda haka muna aiki tuƙuru don ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu a wannan lokacin mai yiwuwa kun ga wasu sauye-sauye a shirye-shiryenmu da kuka saba gani sannan mai yiwuwa mu daina kawo muku wasu idan hakan ta faru za mu sanar da ku ina muku fatan alheri da zama cikin ƙoshin lafiya. Mun gode. Thank you. To Madalla, kuna sauraron shirye-shirye na musamman ne daga nan Abuja a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kammala da wannan tattaunawar daga taron tsaro da muryar Amurka ta gabatar a Abuja inda kakakin rundunar sojin Najeriya kanar Sagir Musa ya amsa tambayoyi da suka shafi halin da ake ciki wajen fafatawa da 'yan ta'adda na Boko Haram masu satar mutane da 'yan bindiga masu kai farmaki musamman ƙauyuka. Hanyoyin da ake bi a nasara da yaƙi bana irin namu wanda ake hangen ya fara gangarawa zuwa waƙar ɗaya daga cikin hanyar shine ka hana abun masarufi abinci da sauransu ya je ga abokan gaba su wannan mutane in sun je da sunan sun kai suna kai masu abinci wasu abubuwa ma wasu suna kai fetur wasu suna kai kudi domin zai ga ngo tare da dololi a cikin daji ka kama shi to duk ana ganin irin wannan to shi yasa aka ɗauki wannan mataki ta kai yanzu dokai ba ma maganar soja ake ba ana in ma za su shiga da kuɗi sai sun je a hukumar efcc sun rubuta sun ɗauki agreement da sauransu kuma an sani duk abin da za su yanzu ana nan ana ta kula ana mantaran a tabbatar tsabin bai taka doka ba kuma dama a duniya gaba daya internationally duk inda ake irin rikici inda ngo suka shigo to akwai dokoki da ake ba su kuma ko najeriya an ba su wani sa'i aka ga suna takawa shine yanzu aka taki kai tsaye sai sun bi wannan domin a hada a hana irin wannan abin da ake gani din wanda wasu ke gani kamar zargi ne to ba zargi bane gaskiya ne sosai kuma kamar yadda abokina ya magana cewa me yasa misali ya dauka ya dora ga sojojin najeriya maimakon ya zamana dukkan hukumai na tsaro me yasa ba su wai ya ce sojojin najeriya bari in bi shi kan abin da ya tambaya me yasa sojojin najeriya ba su mai da kai ga kidnapping ba gashi kuma ana ta yi wato kamar sun yi mai da kai kan ishu na terrorism din nan dalilin in haka ne ina ga dalilin ga yanan bude ba boye wake ba tsakanin kidnapping da terrorism wane illa wane zama danja ko kuma danjaro sosai terrorism wanne ne ake ganin babban bala'i wanda kowane security agency na kasar nan tumbana wanda hakkin shine ya kula ana ganin in ya mai da hankali zai iya cima zai iya kawo karshen abin kaga kidnapping hukumar da ya kamata ita ce ya kamata ta yi kaga in ta mai da hankali ana ganin ba wani abu ne wanda ya gagare ta kuma sadda ta mai da hankali kun ga an ware ganin ci gaban abin to amma wannan abin ana ganin kamar yadda aka yi bayani nan wani daga cikin mai bayani makamansu yadda suke organize yawan jama'a da makamai da kuɗi da dukiya suke samu ana ganin abin ya yi ƙarfin wata hukuma in ba sojan ba ta sa hannu to shi yasa muka mai da hankali ga terrorism na ƙasar nan kana kuma ina son ɗan yi tsokaci kaɗan in aka tuna shekarun baya zuwa yau ikirarin da aka yi cewa an gama da boko haram kamar yadda aka san shi ba wai farfaganda ba ne ba wasa ake ba yakin da ake yanzu ba na boko haram ba ne ya boko haram was local ishu ne na najeriya da 'yan ta'adda mafi yawan 'yan ta'adda daga kasashen gabas na najeriya mafi yawan su bai wuce mai dugur mafiya kana kuma da yobe state da dan section na adamawa local boko haram da muka sani gaskiya ne an gama da su amma abubuwan yanzu sun wuce boko haram shi yasa kuke jin ana maganar islamic state of west african province iswap bayan iswap din abin ya kara cakudewa ya zama akwai internationalization of the conflict wasu kasashe sun shigo ciki sun ƙara ya mace abin bayan nan sai ku lura da internal complexities siyasa ce wace ta komi ya zuwa ƙara tarwatsa abin saboda haka ga yadda ake yanzu muna hawata insha Allah yadda aka taso da abin ba da lokaci mai yawa ba abin nan zai zo ƙarshe ba a ce wai gaba ɗaya ba ɗari bisa ɗari babu dama kamar da kuka sani idan jami'an tsaro sun daɗa nan wajen an ɗan fara samun sauƙi sai ka ji kuma can ya bude saboda haka sai an tashi tsaye da jami'an tsaron da hukumomi na fara hula tun daga lokal gama sarakuna da yara ƙungiyoyin yara na gari da mata masu kowa da kowa sai an haɗu an haɗa kai mun ce to wannan abu ya isa saboda kuka ga kashi 100 na wannan abun kuka dauke shi yanzu ya dawo bai wuce kashi talatin ko abin da ya rage haka ba da za a yi da gaskiya gaskiya tsakana da Allah nake muku magana a matsayina na wanda ya san abin da ke faruwa yana gani a idansa tun sadda abin ya fara kila za ku iya tuna ina mai maiduguri tun ina latana kanar wajen shekara biyar shida da ya wuce har ya zuwa yau watakila ma gobe ku ji na wuce mai dubura to allah sa mu ga karshen abin lafiya To madalla da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan Abuja a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ce Hauwa Umar ke muku ban kwana daga ofishinmu na Abuja da fatar a huta lafiya.